This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da kasancewa tare da mu a daidai wannan lokaci. Aisha Mu'azu ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirinmu na rana yau talata 23 ga watan Janairu na shekara ta 2024 da fatan an wuni lafiya. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanin labaran. To Aisha Isra'ila ta ce sojojinta 24 sun mutu a zirin Gaza yau talata. Kafafen yada labaran gwamnatin China sun ce mutane akalla 20 ne suka mutu sanadiyar gocewar lakar jiya litini. sannan sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ce amurka ta himmantu ga bunƙasa hulɗarta a faɗin afirka to kanin labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu kuma za a ji cewa an samu wani ya yamutsi a karamar hukumar mango a jihar plateau inda a shekarar da ta gabata ya sha fama da rikice-rikice lamarin da ya kai ga Gwamnatin jihar Plateau ta sanya dokar hana yawo na awoyi 24 a karamar hukumar Mangu ta jihar Plateau. Sannan kuma a can kasar Kamaru za a ji cewa an kaddamar da rigakafin zazzabin cizon sauro don kawar da cutar da ke da babbar illa ga lafiyar al'umma. Sai dai kuma lamarin ya haifar da cece kuce inda wasu ke cewa an zo yin gwaji ne kuma abin kunya ne kuma har yanzu ba mu san illolinta ba. Ana irinta Kamar kullum a ranar irin ta yau talata za mu kawo muku shirin noma wanda Muhammad Hafiz Baballe kan gabatar amma dai yanzu sai a sake girar zama a sha kashi na farko na labaran duniya. To assalamu alaikum masu saurare da fatan a wani lafiya ga labaran. Isra'ila yau talata ta ba da rahoton mutuwar 24 daga cikin sojojinta a zirin Gaza daya daga cikin munanan ranaku ga sojojinta tun bayan da ta kaddamar da yakin kawar da ƙungiyar hamas a gaza mai magana da yawun rundunar sojin isra'ila riya admiral daniel hagari ya gaya ma manema labarai cewa 21 daga cikin sojojin na shirin rushe wasu gine-gine biyu da nakiyoyi ne jiya litini lokacin da wani ɗan bindiga ya harba roka kan wata tankar yaƙi da ke kusa har nakiyoyin da ke cikin gine-ginen suka tashi wanda don haka gine-ginen suka fada kan sojojin na isra'ila wasu sojoji uku kuma na isra'ila sun mutu ne a wani haɗari na daban firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya ce rundunar sojin ƙasar ta fara bincike kan wannan hatsarin kafafen yada labaran gwamnatin china sun ce an tabbatar da mutuwar mutane akalla ashirin sanadiyar gocewar laka a kudu maso yammacin lardin yunan na china sashen saman wani tudu mai tsawon gaske ya binne gidaje kimanin sha takwas bayan da ya fado inda ya tuttuɗo baraguzai da dama zuwa wani ƙauye da ke karamar hukumar jinjong da safiyar jiya litini kamfanin dillancin labarai na xinhua. ya ce tawagar masu ayyukan ceto na ta tonon wani tarin baraguzai mai faɗin mita 100 da kuma tsawon mita 60 don gano ko akwai wasu da ke da rai a yayin da ake fama da matsanancin sanyi da dusar ƙanƙara mazauna wurin akalla 20 ne suka ɓace a yayin da kuma a latilas wasu ɗaruruwa suka bar gidajensu ana ganin kaddamar da wata babbar masujjada a ɗaya daga cikin wuraren ibada na indiya da ake ta takaddama a kansu na iya amfanar firaministan indiya narendra modi a daidai lokacin da yake ƙoƙarin samun wa'adi na uku to sai dai kuma abin tambaya shine ko shin irin wannan kane-kane da firaministan yake yi kan harkokin addinin hindu bai yi hannun riga da manufofin indiya na keɓe harkokin addini daga sha'anin gwamnati ba tuni dai aka barke da shagulgula a fadin indiyar nabin kumar singh wani ma'aikacin wani wajen shan shayi ne ya ce I feel happy from my heart. I chant, Hail to Lord Rama daily. I am a devotee of Rama. Ya ce, ina cike da farin ciki har zuciyata kulle yomin nakan rera waƙen nan mai cewa yabo ya tabbata ga Ubangiji Rama, ni cikakken mai bautar Rama ne. To nan ba da jima ba Ibrahim zai dawo ya karanto mana sauran labaran amma kafin nan za mu nufi jihar Plateau da ke arewa maso tsakiyar Najeriya inda aka samu barkewar wani rikici a karamar hukumar Mango. Lamarin da ya sa hukumomi a jihar daukar matakan wato matakin sauya sanya dokar hana yawo na tsawon sa'o'i 24 idan ba a manta ba wannan an wani yamutsi da aka samu a ranar jajiberin kirsimeti da ya gabata na shekarar da ta shuɗe ya kai ga mutuwar sama da mutum 160 a jihar ta plateau ga dai zainab babaji da ci gaban labarin cikin wannan rahoto. Gwamnatin jihar Plateau ta sanya dokar hana yawo na awoyi 24 a karamar hukumar Mangu ta jihar Plateau. Sanya dokar ta biyo bayan taɓarɓarewar tsaro a cikin garin na Mangu. A wata sanarwa daga gwamnatin jihar ta Plateau ta ɗauki matakin hana zirga-zirgar ne bayan tattaunawa da jami'an tsaro da sauran masu ruwa da tsaki. Hakan ya zama dole a ƙaƙaba dokar. inda ta ce masu gudanar da ayyuka na musamman ne kadai ke da izinin zirga-zirga har sai yadda hali ya yi. Duk ƙoƙarin ji daga hukumomi da al'ummar gari ya ci tura, to sai dai waɗansu da basu yarda na naɗi muryarsu ba sun shaida mun cewa da safiyar yau talata lamarin ya yi ƙamari inda aka ƙona gidaje da masallaci a cikin garin na Mangu. A halin da ake ciki dai rikicin da sassan jihar Filato na ci gaba da sanadin rasa rayuka da dukiyoyi. A taron manema labarai da haɗaɗɗiyar ƙungiyoyin Fulani suka yi a Jos sun bayyana yadda ake kisan ɗauki ɗaiɗai wa al'ummarsu. Shugaban kungiyar Miyetti Allah a jihar Plateau, Nura Muhammad Abdullahi, ya ce al'ummarsu ta sha fama matuka a rikice-rikicen. Eh, kullum kullum sai an bamu labarin cewa an kashe ba Filato ne a nan ko a can ko a can tsakanin mangu bokos da barikin ladi abubuwa suna mana yawa kuma duk abinda da muke muna yin kokari ne yaya za a samu zaman lafiya mai dorewa a jihar plateau don haka muka dawo mu gaya wa duniya cewa ga irin abubuwan da suke faruwa kuma mu kira gwamnati da jami'an tsaro su ɗauki matakai da ya kamata domin a samu zaman lafiya mai ɗorewa babu yadda za a yi a ce a kuntata mutane a wulakanta su a kaskantar da su a ci musu mutunci a kashe su a kwashe dukiyansu a kashe musu dukiya kuma a samu zaman lafiya wannan zai samu matsaloli manya-manya don haka muna roko muna kira ga gwamnati da jami'an tsaro da allah a yi duk abin da za a yi saboda a samu zaman lafiya a guraren nan su ma nasu martanin kungiyoyin al'ummomin da ke jihar plateau karkashin shugaban kungiyar matasan biron barista daliop solomon montiri ya ce sun gano cewa an gayyato mutane ne da suka hallaka mutane fiye da 200 a ƙarshen watan jiya fulani suka fitar da wata jawabi da cewa ai an karkashe musu mutane a nan plateau kuma suna zargin mutanen barki ladi bakos da kuma mangu alhali kuma abun ba haka bane bandits da fulani da kuma eh, terrorist element da aka kawo ba daga Najeriya kare ba daga wasu kasashen duniya musamman ta kasar Nijar da kuma Mali da dai sauransu da wanda aka dibo su a nan plateau da wanda aka sassamo su daga ta gefen Bauchi daga gefen taraba benue da kuma niger state da dai sauran wuraren da suka didibo su domin dalilin da muna faɗan wannan shine an samu intelligence kamin wannan abu ya faru da cewa ai an shigo da mutane maharba daga wayancan wurare din kuma maharabadin din ba ma fulani ne kadai ba yan bandits ne da kuma boko haram wanda suna nan suna naka samun mutane daga ta gefen zamfara da dai sauransu so muna kiran gwamnatin bulami tinubu da nanan plato muna kiran hausawa da duk sauran kabilu mu hada kai mun gane yan ta'ada ne ba fulani ba ne kadai muna rayuwa da su gwamnatin jihar plato dai ta yi alkawarin daukan matakai don kawo karshen hare-hare da rikice-rikice tsakanin al'ummar jihar zainab babaji muryar amurka daga Jos a Najeriya. A gaida Zainab Babaji da wannan rahoto. To kada a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu ga kashin labarai na biyu. To Aisha, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken yau talata ya ce Amurka ta himmatu ga inganta hulɗarta a faɗin nahiyar Afirka da kuma ganin ƙasashen Afirka na daɗa tasiri kan manyan al'amura na duniya. Da yake magana tare da shugaba Alasan Watara na Abirikos ga manema labarai bayan tattaunawarsu a birnin Abidjan. Blinken ya ce tattaunawar ta haɗa da batun bunƙasa hulɗar cinikayya. saboda a kirkiro ayyukan yi a amurka da abirjan ko abirikos da saka jari a fannin lafiya da kuma daukar matakai kan kalubalen tsaro a yankin baki daya a ƙarshe jami'an gwamnatin ukraine sun ce rasha ta kaddamar da hare-haren makamai masu linzami yau talata da suka hallaka mutane akalla hudu baya ga raunata wasu sittin sannan sun kuma lalata gine-ginen jama'a da dama a birnin cube da kharkiv rundunar sojin saman ukraine ta ce bataliyar tsaron sararin samanta ta kakaɓo 21 daga cikin makamai masu linzami 41 da rasha ta cillo har haren sun auna kyiv babban birnin kasar da kuma birnin kharkiv da ke arewa maso yammacin koko gabashin kasar gwamnan yankin kharkiv ole sunikobov ya ce mutane uku sun mutu sannan wasu 42 sun samu raunuka. shi kuma magajin garin kharkiv iho tarekov cewa ya yi hare-haren na rasha sun lalata rukunonin gine-gine wajen talatin sannan magajin garin kiev vitali kalechko ya ce hare-haren sun fada kan da dama daga cikin gundumomin babban birnin kasar inda suka raunata mutane akalla ashirin an kuma kashe wani mutum a birnin pablo hart da ke yankin da Ibrahim kalmasi Garba kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madala. To a rahotannin da muke samu a halin yanzu na nuni da cewa sakataren gwamnatin Amurka Anthony Blinken yana Najeriya inda ya kai ziyarar aiki kuma ana sa ran cewa zai gana da shugaba Bola Ahmed Tinubu a yau. za mu ci gaba da kawo ko rahotanni kamar yadda muka same su to sai kuma ga rahotonmu na biyu wanda zai cilla mu kasar kamaru inda fiye da alluran rigakafi dubu uku wato dubu ɗari uku ne na zazzabin cizon sauro wato rts aka shigar ƙasar ta kamaru bayan kwashe watanni biyu ana shirye-shiryen kaddamar da ba da alluran rigakafin a gundumomi 42 cikin 203 da ke kasar daga babban birnin kasar ta kamaru duwala ga maimunatu sado da gaban labaran A wannan litinin 22 ga watan Janairu, Kamaru ta fara kaddamar da kafin na allurar rigakafi na cutar cizon sauro da ake kira da malaria wacce ta da baibaye duniya baki daya musamman kuma ta fi murkushe rayukan kananan yara a nahiyar Afirka. Fiye da allurar rigakafi dubu ne na cutar zazzabi cizon sauro da kungiyar magunguna ta Burtaniya GSK ta kawo a Kamaru a ranar 21 ga watan Nuwamba 2023. bayani daga malama mato ma'aikaciyar kiwon lafiya a birnin Duwala. To a gaskiya an fara gudanar da allurar rigakafi na cutar malaria wanda muka dade muna jira domin tun ba yau ba ake maganin cewa za a fara kaddamar da wannan allurar kasance a iyaye wasu sun ki wato yadda da wannan allurai. ne a matsayina na ma'aikaciyar kiwon lafiya zan kira ga iyaye da su mai da hankali akan wannan allurar rigakafi domin ya kasance babban kariya ko da yake muna ce allah na kariya amma allah ya ce tashi in taimake ka ta ya za ka tashi kamar yanzu da aka ce ga allurar rigakafin da ake yi ku ba mu mu ma'aikatan kiwon lafiya dama wanda za mu wato yi ma 'ya'yayenku alluran wannan allurar rigakafi domin ka su kamu da wannan cutar kowa ya san cutar malaria malaria yana kamuwa ne ta hanyar cizon sauro kuma yadda kowa ya sani yadda cizon sauro yake a nan birnin duwala a gaskiya muna fama da wannan za ka ga ɗan jinjiri daga sauro ya dai sa so biyu so uku za ka ga wannan yaron ya fara jikin shi ya fara dumi tun yana dumi har ka zo ka ga wato jini ya fara ɗaukewa a jikin shi jini ya kare a jikinsa to kun ga hakan yake kai ga har rasa rayuka shi yasa muka fara wannan allurar rigakafi daga kan 'yan yara domin me sa su suka fi rauni a cikin al'umma duk da cewa an samu sabanin ra'ayi ga wasu ƙwararrun mutane a ƙasar game da wannan allurar rigakafi na cutar cizon tsauro wanda dubu ɗari uku ne ya shigo kamaru mu saurari bayanin ƙwararren likita kuma ƙwararre a ta fannin binciken kiwon lafiya dr alberzi akwai dalilin jin tsoro tun da yake gwaji ake yi an zo yin gwaji ne kuma abin kunya ne kuma har yanzu ba mu san ta ba wannan ainihi don yin gwaje-gwajen su ne kawai wannan tsagoron kasuwanci ne wannan gwara iyaye su nuna damuwar damuwarsu sai dai an samu sabanin ra'ayi ga kwararren ɗan jarida ta fannin kiwon lafiya joseph beckbom s'agit pas d'un vaccin test. Waɗannan alluran rigakafi an aiwatar da bincike a kai na tsawon shekaru uku sannan aka samu sakamakon mai gamsarwa kuma ƙwararru 'yan Afirka ne suka aiwatar da wannan binciken daga cikin su akwai 'yar asalin ƙasar Kamaru. A cewar wata ƙungiyar ƙasar da ke yaki da cutar cizon sauro ta Kamaru PNLP ta ce sama da mutane miliyan uku ne suka kamu da cutar sannan wannan cutar malaria ta yi sanadin mutuwar mutane dubu biyu da dari a shekarar da ta gabata a kamaru da ke dauke da mazauna kasar kusan miliyan ashirin da yankunan da lamarin ya fi su arewa mai nisa adamawa da kuma Littoral na kasar kamaru an bayyana wannan cutar a matsayin mai saurin kisa ana kamuwa da ita ne ta hanyar cizon wasu nau'ukan sauro da ake samu musamman a wuraren da suke da yanayin zafi cuta ce da ake warkewa ko kuma za a iya rigakafinta maimunatu sado sashen hausa na muryar amurka daga duwala a kasar kamaru a gaida maimunatu sado da wannan rahoto To idan yanzu aka lalubo mu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa mita da 200.5 sannan a duk sa'ad da ake so ana iya zuwa mu na yanar gizo a www.voahausa.com domin sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata. yanzu agogonmu a nan washington dc na cewa karfe goma da minti goma sha shida na safe ga shirinmu na gaba noma tushen arziki noma tushen arziki noma sannadi na cigaba noma tushen arziki jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. da Yayin da damuna ta wuce, yanzu haka manoma a Najeriya sun mai da hankalinsu wajen noman rani. A cikin wata hira ta musamman da wakiliyarmu Madina Dauda ta yi, da karamin ministan harkokin noma da samar da abinci na najeriya sanata aliyu sabi abdullahi ya ce tuni suka kaddamar da wasu shirye-shirye don tallafawa manoma su noman rani madina ta fara da tambayar sanata aliyu sabi kamar haka damina ta kauran kai daɗe an ta san rani akwai wasu shirye-shiryen da kuke yi ne domin noman rani to alhamdulillah tabbas akwai ba za a ce ma shirye-shirye ba akwai aikin da aka riga aka fara don an ce shirye-shirye kamar ba fara ba kenan an riga an fara kuma ana nan ana shirye-shiryen waɗanda ba fara ba saboda wata ɗaya da ya wuce watan shekaran gada ta wuce 2023 watan disamba mun riga mun gabatar da noman rani na alkama wanda aka kaddamar a nan jigawa state jihar jigawa kuma niyan nan shine watan a ba da tallafi wa manoma don a samu yalwatan noma abinci saboda shugaban kasa ya riga ya sa harban cewa yana son ƙasa ta wadatu da abinci mutane su samu abinci ko ina kuma cikin sauƙi cikin farashi mai rahusa to shi yasa aka fara wannan program wannan ah, na noman alkama kuma nan da 'yan kwanaki ko mako daya ko biyu haka ko uku yana ganin za mu kuma hito da na shinkafa noman shinkafa a rani noman rani shinkafa sannan akwai kuma da masara sannan akwai na rogo to duk dai suna nan muna bin kowane su ɗaya bayan daya mm. kafin ma shiga damana insha Allah. To akwai wani muhimmin dalili da ya sa kuka zaɓi jihar Jigawa a cikin jihohi 37 har da birnin tarayya? Eh to shi alkama ba kaman kowane ah, wayancan watan eh, albarkacin noma da ake yi ba ne saboda shi alkama yana da jihohi ne wanda su ne suke da yanayi da za a iya a shuka alkama kuma ta yi to jigawa ta kasance cikin jiha inda aka samu watan yalwantan wannan wurin da za a yi noma kuma sai kasance manoman suna da watan kwarewa da masaniyan irin wannan noma jihar borno ita ma tana cikin babban jihar da take wannan amma saboda matsalan tsaro kowa ya ga bai yiwuwa a samu abin da ake so to shi sa muka mai da hankali ga inda babu matsalan tsaro kuma akwai mutane da suke da kwarewa wurin wannan noman to shi yasa ita jiga gwamnatin jiga mai mataba ko mai girma gwamnan jigawa shi ma ya taka rawan gani inda ya tabbatar da cewa manomansa an shirya su an ba su tallafi kuma an gyara filayen noma wanda ya kai adadin abin da muke faɗi watan kusan hekta dubu arba'in to amma bisa bayanin da ma ya bayan yau da ya dan ziyarce mu ya nuna za a mafi samun fiye da haka saboda na bangaren gwamnati na nan sannan akwai kuma masu zaman kansu su ma da suka shiga insha Allah kai maganan shinkafa kai maganan masara Kayan maganar rogo mm. to akwai jihohin da za ku yi amfani da su wajen waɗannan kayan abincin da ka lissafa eh dama abin da muke yi shi ne. duk abin da za mu noma jihohin da ke da ƙarfin irin wannan noman su ne za su shigo ciki idan aka dubi shinkafa kusan kowane jiha kasar nan suna noman shinkafa sai dai kawai wani ya fi wani wasu nasu abin da ake kira upland watan kama a ce shinkafan tudu ko mm. ko kuma wasu cikin fadama mm. ko to shi ne kawai bambanci ko kuma wasu sun fi yawan ƙasa ko kamar Niger yanzu za ta fi kusan fin kowa yawan ƙasan inda za a yi noman shinkafa misali saboda dama ita ce tafi kowane jiha faɗin ƙasa a najeriya to shi ne kawai bambanci amma duk jihohi inda suke da watan manoma masu noman rogo za su shigo masu noman shinkafa za su shigo masu noman masara za su shigo to yanzu a noman ranin nan kun fara da alkama ai ba kowa ne ke cin alkama ba me yasa ba ku fara da irin su dawa a kowa ne ke cin alkama saboda abubuwan da ake da alkama suna da yawa ko ba haka ba hmm. ana sarrafa alkama a yi abubuwa da yawa wanda kusan kowa na ci to shi yasa muka fara da shi kuma mun lura ne watan ƙasanmu tana shigo da alkama kuɗin ya yawa saboda kusan miliyan shida ton miliyan shida ake nema na alkama ake, ake sarrafawa abinci kowace shekara kowace shekara kuma ba ma noma kusan rabin miliyan to shi yasa aka shigo da wannan salo don mu ga inda allah ya albarkace su da wannan noma a tallafa musu su yi don mu rage watan

domin jin farashin kayayyakin masarufi a wannan makon. Rana bawa Halilu mai kayan mai area to informal sector. Musamman ma yanzu 'yan Najeriya suna cikin wani dan yanayi na matsin tattalin arziki da sauransu. Shin yaya ma farashin kayan miyan ne yake? To alhamdulillah wannan karamin dai muna sai da shi ɗari uku wannan kuma dubu uku dubu biyu da ɗari kwandan haka da su haka ba. Na tattasan shi ma haka eh. shi ma na tarugun. Albasa kuma ita ma ta sauko ƙasa yanzu eh. maimakon dubu shida da yanzu muna sai da dubu hudu amma akan dan sassauci a kai. To a hakan yanzu ana ganin kaya sun sauko kenan ko kuma ya zaka ce? A ya sauka. Ya sauka kuma insha Allah maybe kamar da na yau kenan ba ma ki gogo ma a kasa ƙasa. A wannan kasuwan da za a iya cewa kayan miya da sauki ko yaya? A da sauki dan bai sha mu sosai kamar da ake faɗa ba. Kin san lamarin su wannan ka kaka muke yanzu a kawo wadatar shi kuma kin san noman an ci gaba ba kamar shekarun baya ba da war haka sai a ce daga Zaria sai Kano ko kuma Jos amma duk sassan arewacin Najeriya nan ba an da ba a noma wannan kayayyakin nan har Abuja din nan ma to shi ya yawaita abubuwa din saboda haka da mu yawa da mu farashin zai zo kasa musamman kuma ita wannan sana ta mutu gwari to yaya yanayin kwastomomi ciniki yana nan yadda aka saba ko kuma kwastomomin sun ragu ko kuma karuwa ma suka yi a suna karuwa dai na Abuja ba san wasu haram saboda farashin na sauka kin ga wanda bai iya sayar da yana yana saya da yawa saboda haka wannan suna ƙara zuwa to sunana dai Mustapha Sani Vice Chairman Area 2 Information Central abinda na kasa ga garin kwaki ga shinkafa ga wake ga dawa ga gero yaya farashin kaya musamman ma na ga kamar shinkafa kafin akwai tamu ta gida ga dai wake ma kala kala na gani ka faɗa mana farashin a yanzu abu sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una domin mu masu sayarwa ne kuma masu iyali ne amma yanzu da aka ƙara mai yadda ya taya ta azara yanzu garin kwaki wannan ja 800 aka muke sai da mudu in kika auna da irin mudun mu na gida ya zama 1600 kenan wannan 700 fari in kika auna da mudun mu na gida ya zama 1400 kenan shinkafa wannan da yake garin ta nan 1800 foreign ce kaga in kika auna da mudun mu na gida kaga ya zama 3000 da wani abu kenan wannan muna sai da ta 15 ta gida in kika auna mu da mudun mu na gida kaga ya zama to dubu uku ke To baba na ga kana ta cewa mudun mu na gida kuma mu. Ai mudu a kasan mudun mu na gida akwai kato kar mutum ya je ya je a ce a ce mishi Abuja ai shinkafa mudu ɗari biyar da dauka ai irin mudun mu na gida shi yasa nake bambanta wa mutane. Wake gashi nan shinkafa to yanzu kaga ita ma dubu ɗaya ɗari biyar mudu na nan kenan fa Abuja rabin mudu kenan na gida ta zama dubu uku kenan gero yanzu haka wannan karamin mudu naira dawa dubu ɗaya ɗari biyu gero naira dubu ɗaya haka muke saidawa abin kuma a cewa komai ba kowa kuma yake zuwa ya saya ba yanzu akwai ƙwarancin kwaso ai shi da yanzu ke shaida ce yanzu wa kika ga ya shigo ya zo ya saya mutum in kaga sai ga mutum magidanci da komai da iyali da komai masu kayan miya ba wata hada hada abu ne wanda mutum in ya zo ya saya irin na juma'a din nan saboda yara masu zuwa makaranta ɗaya musu miya in ya dan samu ya dan mudu rabin mudu da sai ya zuwa sai wata asabar kuma ya zo ya sake saya wata juma'a Masu sauraro a nan za mu da saya cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ci gaban tattaunawar zuwa madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da karamin ministan harkokin noma da samar da abinci na Najeriya sanata Aliyu Sabi Abdullahi da wakilin Abuja Madina Dauda. da kuma Julie Leathers Gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. Ta gaida baban amal, yanzu kuma sai labarai a takaice. To a takaicen Isra'ila yau talata ta ba da rahoton mutuwar 24 daga cikin sojojinta a zirin Gaza, ɗaya daga cikin munanan ranaku ga sojojinta tun bayan da ta kaddamar da yakin kawar da mayakan Hamas. Mai magana da yawon rundunar sojin Isra'ila Riya Admiral Daniel Hagari ya gaya ma manema labarai cewa 21 daga cikin sojojin na shirin rushe wasu gine-gine biyu da nakiyoyi ne jiya litini lokacin da wani ɗan bindiga ya harbo roka kan wata tankar yaƙi da ke kusa har nakiyoyin da ke cikin gine-ginen suka tashi wanda don haka gine-ginen suka fada kan sojojin na isra'ila kafafen yada labaran gwamnatin china sun ce an tabbatar da mutuwar mutane akalla ashirin sanadiyar gocewar laka a kudu maso yammacin lardin yunan na china sashen sama na wani tudu mai tsawon gaske ya binne gidaje kimanin sha takwas bayan da ya faɗo inda ya tuttuɗo baraguzai da dama zuwa wani ƙauye da ke ƙaramar hukumar jinjon da safiyar jiya litini ana ganin ƙaddamar da wata babbar masujada a ɗaya daga cikin wuraren ibada na india da aka fi takaddama a kansu na iya amfanar firaministan indiya narendra modi a daidai lokacin da yake kokarin samun wa'adi na uku to sai dai kuma abin tambaya a nan shine ko shin irin wannan kane-kanen da firaministan yake yi kan harkokin addinin hindu bai yi hannun riga da manufofin indiya na keɓe harkokin addini daga sha'anin gwamnati ba. sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken yau talata ya ce amurka ta himmantu ga inganta hulɗarta a faɗin nahiyar afirka da kuma ganin ƙasashen afirka na daɗa tasiri kan manyan al'amuran duniya ta masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na rana sai kuma zuwa daren ku da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamaru da chadi wanda ya daidai da karfe 8 da rabi agogon GMT da Ghana ko sake jin mu da shirinmu na dare kuma na karshe a yinin yau. Yanzu a madadin Ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin sai kuma Julie Leathers Gresham da ta shirya kuma ta bada umarni sai ma Mr. Chan da ya sada mu da ku. Ni Aisha Mu'azu nake muku fatar a karasa wani lafiya. masala